We are happy. We are. fara gabatar da su wa'annan kyaututtuka ga wa'annan ɗalibai. sannan kuma akwai tela da zai gwada ɗalibai kusan da yawan su wanda za a ɗinka mai nufin kasancewar nufin ɗin ba ɗankakke ba ne amma yana nan idan an gama gabatar da su in an gama bayarwa tela zai bi su ya gwagwada su ya dauki mejimin ɗinsu saboda ya je masu ɗinke su mun yi magana da shi in Allah da daga nan zuwa da za a kai masu ɗinkunan su a ɗinki. Mutum ashirin da ɗaya. duka da abubuwan da aka rubuta kuna bukata a ah, malayaya foundation malayaya makawa foundation sun tanada muku duka abubuwan sai dai yanzu za a fara ba mutum goma sha biyu kamar da muku bayani sauran kayan daman daga gurin malaya yakubu aka siya so za a same shi yau dinnan zuwa gobe za a ba sauran kayan sun sha eh, wanda za a fara ba yau khadija abubakar eh, tana sa ratin kurin Khadija Abubakar. Thank eh, you.

Shedra Moni. Ga shi ko ƙungiyar malam yara ya makamu condition. Ita ta ba rakin prem da stalos ga shi sai ki godiya ga wannan ƙungiya ko? Ki godiya. Ina godiya da kuma yawa da ya da ya ba wannan Allah ya saka Nafisa ga Raitun Prem Abu Sabo da Stylus ƙungiyar Malam Yahaya Makawu shi ma bai gani kamar ku ko duk shi ne ya siya mai laki ce da wannan malamin kin gode to Allah ya albarka ko da shi ake fara shi na matsayin allansu akwai wani abu da suke tsira ma takaddun to abin da ke matsayin ah, me suke ce mishi alkalami eh, silence a matsayin alkalami wanda da shi suke bula takaddun za su dinga taba bulin da suka yi suke karatun da shi abin na da mahimmanci sosai a wajen kuma mala ya makawa foundation ta siya da sannan bilyaminu bai da uniform sannan ya ce bai da garin rogo shi ma an siya mai da suga da sabulun wanka da man shafawa duka an siya dalilin da aka yi ma bilyaminu dukkan wannan bilyaminu ya gasa maraya ne mahaifiyar da take ɗawainiya da shi kuma Allah ya mata rasuwa da haka da muka je makarantar kusan duk wanda ya kalle shi abun tausayi ne bayan na kasa shi kuma yana tare da wasu abubuwa na more rayuwa da bai da galihun shi shi yasa na shi abun ya zama sashi mutaba malaka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za a taya shi malaman shi sai su zo taya shi. na gode na Allah da kai Allah shi ya bukata da wannan kungiya ta mu da aka buɗe sako kungiya Allah Allah ya bada abin da za ta ci gaba da taimaka mana da taimaka ma wasu bayan mu na gode na gode Allah saka da Allah shi biya bukata Allah ya kawo amin Allah ya ci gaba da taimaka ma wasu ba ma mu kaɗai ba kowa da kowa writer the uniform wannan shugaban da yake bai da shagon da zai dinga gyara wannan mashin ya kawo kuka gurin eh, malaya ya makawa foundation aka ce tambaya nawa ne kudin da zai ishe shi ya kama shago ya ce a unguwan shi inda yake naira dubu sittin za ta kama mai shago komi da komi amma in wani unguwa ne za a iya samun dubu talatin so malaya ya makawa foundation ta duba ta ga ai tunda bai gani a shi ya fi dacewa ya samu shago na gyaran mashin to yanzu da muke muku magana za a kira wannan bawan Allah a bashi naira dubu sittin wanda zai kawo wannan shago Aliyu Sa'id. Aliyu Sa'id. da sunan allah mai rahama mai jin kai a mamadin aliyu sa'idu muna yi wa Yaya foundation godiya da wannan tallafi da aka bashi na naira dubu sittin wanda zai kama shago ubangiji allah ta'ala ka taimake shi allah ya albarkaci abin kuma wanda duk za su taimaka to tun ga dai irin taimakon da ake insha allahu za mu ba malam aliyu sa'idu mu je mu ga shago kuma mu je a kama mai shago domin ya samu dogaro da kanshi inda ka gama kaho na gyaran mashin yana gyaran injin taliya yana yin saƙa iri daban-daban mun gode allah ya saka da alkai